yawwa shine mai baro. wai wani hali ake ciki ne yanzu halin da ake ciki shine mun daina fitowa saboda mun ga masu tada jujuyoyin wuya babu kai babu dalili ba mai bin mu bashin ko naira goma amma wannan ta wallahi tallahi wallahi tallahi mai faru mai faru amma shin magana ta yi nisa ko kuma har yanzu tana nan ni fa dirifta nan da zaka yi iya nan zan tsaya maka da maganan nan ba za ka ji karshen maganan nan ba saboda ba na son ba na son abin da zai bata wa iyaye rai saboda ka gane an riga a biya riga akwai haske a daidai na akwai haske mana da a cikin duhu muke akwai haske a cikin al'amarin sosai makuwa akwai haske a cikin al'amarin wai amarya akwai alamun yiwuwa